daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa rediyo da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare barkanmu da kasancewa tare da ku Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana. Goma na safe a nan washinton DC yau Lahadi 14 ga watan Janairun 2018 ga kanin labaran duniya. Yanzu haka dai an buɗe wasu bakin iyakokin Najeriya da Kamaru waɗanda aka kulle sakamakon rikicin Boko Haram. jami'a mai mulki a kasar liberia ta ce ta kori shugaban kasa mai shirin ajiye mulki a kwanan nan wato ellen johnson salif ƙungiyoyi da jami'in siyasa a kasar tunisia suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga yau lahadi to rahotanni daga najeriya na cewa har yanzu ana fama da matsalar karancin mai a wasu sassan kasar duk da matakan da hukumomi ke ɗauka ban san abuja ba amma ni inda nake a kaduna na har yanzu ana wala. amma kullum tun kafin kirsimeti in ka tuna ana faɗa kan cewa an samu daidaito karar minista mai yayi wannan maganan a jamhuriyar nijar kuwa kungiyoyin fararen hula ne suka yi wata zafuwar zanga-zanga domin kalubalanta hukumomin ƙasar kan wani sauyi da aka yi a kasafin kuɗin ƙasar na 2018 wanda ya fito da wani sabon tsarin karɓar haraji za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan muna tafa da maimacin shirin duniyar amurka da kuma kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana amma yanzu a fara da shan cikakkun labaran duniya masu saurare assalamu alaikum yanzu haka an buɗe an buɗe wasu bakin yakokin najeriya da kamaru da aka kulle a sakamakon rikicin boko haram da ya addabi waɗannan wuraren yanzu kasuwanci da ake gudanarwa a bakin iyakokin waɗannan kasashen ya fara farfadowa hau kuma sojojin ƙasashe daban-daban da ke aiki waɗannan wuraren suna sintiri domin kare matafiya su ma matafiya sun fara samun kwarin gwiwa wakilin wannan gidan rediyon ma aiko da rahotanni daga ƙasar ta kamar moki edwin kindizeka ya bi sahun sojoji da ke aikin wannan sintiri ya ce ya ga bus cike da mutane daga cikin motocin matafiya daga da ta iso garin amcide da ke bakin iyakar kamaru kuma ta fito garin maiduguri ne da ke najeriya ɗaya daga cikin sojojin da ke sintiri akan wannan hanyar mai suna dedia bojmol ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon cewa bus ɗin da ita ce ta uku da ta iso wannan gari daga maiduguri kuma ta kwaso mutane da kayayyaki sojojin ce kuma kowace sai sun yi mata binciken kwakwaf ya ce sai sun buɗe kutun ajiye kayan kowace mota domin bincike domin ganin ko bata ɗauko wasu kayayyakin da aka haramta shiga da su wata kasa. zuwa wata ƙasa ba kamar su kwaya da dai wani abu da doka ya hani da shi ita ko amsa drosomu wata ƙasar kamaru ce wadda mijinta ya rasu sakamakon rikicin na boko haram a wani harin da aka kawo a garin na amcide a shekarar sha hudu ta shaida wakilin na voa cewa tun daga wannan lokaci ta koma kolofata garin da ke nisan kilomita goma da kamaru ta ce ta zo nan wurin ne yau domin ta samu labarin cewa tana iya samun kayayyakin da take bukata na kasuwanci da ake shigowa da su daga maiduguri a najeriya ta ce tun wannan tun rasuwan mai gidanta ita kadai ke daukar ɗaune ɗiyansu guda biyu kuma kasuwanci take yi abin ta ce tana samun riba akalla abin da yake kwatankwacin dala hudu a kowace rana kuma ya ishe su su ci su sha babban birnin maiduguri yana kilomita 130 daga garin amcide din wanda yake cikin ƙasar kamaru kuma tun lokacin da rikicin boko haram mai kamari aka rufe wannan bakin iyakar abin da ya kawo katsewar shigar da wasu kayayyakin bukata da ake shiga da su daga kasar ta kamaru ake shigar da su ƙasar ta kamaru ta wannan bakin iyakar amma yanzu manjojan rogers nicholas ya ce an buɗe wannan bakin iyakar domin ko an durƙusar da ayyukan 'yan ta'addan boko haram a wannan bakin iyakar jami'a mai mulki a ƙasar liberia ta ce ta kori shugaban ƙasa mai shirin ajiye mulki kwanan nan wato ellen johnson salif daga jami'iyar jami'ar ta ce ta yi haka ne domin ta ki tamarawa mataimakin shugaban ƙasar baya joseph bokai wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jami'ar a zaben da aka kammala a kwanan nan bokai dai shine ya yi mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaba salif har na tsawon shekaru goma sha biyu amma ya faɗi zaɓe wanda tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan george weah ya yi nasara salif dai wadda ta kwashe wa'adin mulki biyu ba ta damar sake tsayawa takara kamar yadda dokar kasa ta liberia ta shata hukumar zaben kasan ta bayyana wuya a matsayin wanda ya lashe zaben domin ko ya samu kashi 61 da rabi daga adadin kuru'un da aka kada kana ya lashe kananan gundumomi 14 daga cikin 15 masu kula da masu sukan lamirin tsohon mataimakin shugaban kasar dan shekaru 73 da haihuwa sun ce shekaru 12 da ya kwashe yana mataimakin shugaban kasa bai barkata komai ba yayin da masu sukan zababben shugaban kasar suna cewa bai da kowace irin kwarewa a harkokin mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyoyi da jami'in siyasa a ƙasar Tunisia suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga a yau Lahadi. Bayan wanda aka kwashe tsawon sati guda ana yi a babban birnin ƙasar da ma wasu sauran ƙasashen arewacin Afirka. Dalilin hakan kuwa shine yadda harkokin rayuwa na yau da kullun da ke nasaba da tattalin arziki na waɗannan ƙasashe suka lalace. Yau Lahadi ita ce ranar tunawa da cika shekaru bakwai da aka samu waɗannan tashe-tashen hankula da ya haifar da zanga-zanga a kusan ɗaukacin ƙasashen larabawa wanda shine ma ya dalilin kawo ƙarshen mulkin shugaba zain albadin ben ali wanda a lokacin ya kwa shekaru 23 a kan karagar mulki aikin yi 'yanci da martabar ɗan adam su ne taken zanga-zangan da ake yi a wancan lokacin ko a yau shine aka sake dawowa da shi sai da wata 'yar kasan mai suna fatima ben hassan ta ce wannan juyin juya hali bai kawo musu kowane irin canji ba maimako ma al'amura sai su kurkucewa suke ta yi ta ce dama ita dai fatarta shine a ce an samu walwalar al'amura yau lahadi ne gwamnatin kasar ta bayyana cewa za ta kara kuɗin agaji na iyali da kashi kusan dala saba'in duk da yake 'yan kasan sun kwashe kwanaki bakwai suna zanga-zanga kan shirin tsoke bakin aljihu da kasar ta kaddamar Tsohon Firaministan Masar Ahmed Shafik ya faɗa yau Lahadi cewa ba zai tsaya takarar shugabancin ƙasar ba wanda za a yi a cikin wannan shekara. Wannan yana nufin ya sauya matsayinsa na farko kenan wanda a da ya ce zai kalubalanci shugaba mai ci na yanzu wato Abdul Fattah el wanda aka yi imanin cewa shine zai iya sake lashe zaben idan an yi shi. ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yanzu ya ga cewa ba shi ne wanda ya dace a ce ya tsaya takara ba domin kasancewarsa wajen kasar har na tsawon shekaru biyar ya tabbatar cewa hakan ya nisanta shi da sanin wasu abubuwa da suka gudana a cikin kasar shafik ya dawo cikin kasar ne a cikin watan jiya daga kasa haɗaɗɗiyar daular larabawa inda yake zaman gudun hijira tun a shekarar 2012 da farko ya ce zai tsaya takara su buga shi da shugaba Hayal Sisi da ke kan karagar mulki wanda bai bayyana ko zai tsaya ba ko kuma a Shafik ɗan shekaru 76 da haihuwa babban kwamandan soja ne kuma tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama na kasar shi ne kaɗai wanda ake jin zai iya karawa da LCC domin ko saura kiris ya nasara a lokacin da suka tsaya takara da shugaban jam'iyya na 'yan uwa musulmai Muhammad Morsi a shekara 2012 kuma tun daga wannan lokacin ne ya bar kasa domin gudun hijira. Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farkon farawa rahotanni daga Najeriya na cewa matsalar karancin mai na ci gaba da addabar wasu sassan kasar al'amarin da ya janyo kace na ce tsakanin kamfanin matatan man fetur ɗin Najeriya ta NNPC da dillalan man kasar. daga abuja ga rahoton da wakilin murya amurka hassan maina kaina ya aiko mana Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan wato uh, NNPC Dr. Maikanti Kacal Labaru ke cewar muna da isassun mai da zai kai mu har kwanaki talatin nan gaba kuma za mu ci gaba da shigo da mai fiye da ma kashi hamsin na abin da muke bukata a cikin gida. Yanzu haka akwai manyan jiragen ruwa guda takwas suna nan suna sauke mai a tasoshin ruwa daban-daban na Najeriya kuma a halin yanzu komai ya daidaita. and normalcy has come back. To amma ƙwararren ɗan jarida Baba Yola Muhammadu Tango da ya daɗe yana sa ido kan batun sha'anin mai a Najeriya ya ce gaskiyar lamari fa har yanzu lamura ba su daidaita ba musamman kan batun wadatar mai a ƙasa. To mala Hassan gani da ke duka muna Najeriya nan ban san Abuja ba amma ni inda nake a Kaduna na har yanzu ana wahala. sannan kullum tun kafin Kirsimeti in ka tuna ana faɗa kan cewa an samu daidaito. Karar ministan mai yayi wannan maganan sannan yanzu manajin director ya yi magana mu kuma nan ba mu gani man ba mu samun man malam hassan abu ne za a duba najeriya ya ta ba seven to largest exporter na, na petroleum a duniya amma kuma har gobe ta mun import yanzu ban kamfanin NNPC yana cewa an kawo baki guda nawa ne sun so me yake faruwa da refineries namu an san cewa da ta aiki da sauransu an ce idan gwamnati buhari ya zo za a zo a kada su za a gyara su yau shekara biyu da rabi har yanzu muna importing wajen kashi casa'in da shida ne da biyar na total consumption namu so wannan abin dai ni na kasa gane in kuma ba ta na ke cewa suke kawo wannan abin samun da doka da oda ne akwai wanda fi karfin doka ne za su abin da ya faru kafin kirsimeti nan ai almost rabin kasar nan wasil turanso. binciken da muka yi a jihohin najeriya daban-daban har yanzu ana fama da wahalhalun man a cikin ƙasa al'amarin da ya sa shugaban kamfanin mai na najeriya wato nnpc dr kacal labaru ya ta'allaka shi da yadda 'yan kasuwar ke ɓoye man su 'yan kasuwar da ke boye albarkatun man nan fa gara ma kun fito da shi kun sai da akan naira 145 akalla tunda mun sai da muku ne akan naira 133 da kobo 28 nnpc sold it to you at 133 naira 28 kobo To amma mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar mai na Najeriya wato Ipman, Alhaji Abubakar Mai Gandi, ya ce su ba sa ɓoye man. Maganar a ce ɗan kasuwa ya ɓoye mai wannan zance ne kawai. Domin hasan idan za ka iya tuna kwanakin baya kaga ana sayar da mai ɗin ƙasa ma ga yadda gwamnati take a saida. Babbar damuwar dai da ake ciki shine akwai karancin samun shi. Muna da kuɗaɗe da dama a hannun NNPC. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a ci gaba da nuna rashin yadda da tsarin kasafin kudin shekarar 2018 kungiyoyin fafutuka a jamhuriyar Nijar sun gudanar da zanga-zanga a yau a birnin Yamai domin tankwasa mahukunta su canza ra'ayi kan wasu sabbin harajin da ke kunshe da wannan kasafi. wanda suke wa kallon zai jefa talakawa cikin kuncin rayuwa su dai hukumomi a nijar sun ce ba sun ɗauki wannan mataki ba ne da nufin gallaza al'ummar ta nijar daga yamai ga rahoton da sulaimu muni bar mai aiko mana dubban mazauna birnin yamai kenan a ɗazu da hantsi lokacin da suke zagaye tituna a yayin zanga-zangar da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a ci gaba da ɗaukar matakan ganar da mahukuntan nishar rashin dacewar sabon tsarin kasafin kuɗin ƙasar idan aka kwatanta da yanayin rayuwar da talaka ke ciki a yau kamar yadda jori ibrahim ke cewa in mu kawo zancen ilimi alkawali ne shugaban kasa ya ce duk shekara zai kasa kashi 25 cikin 100 na baitulmanin kasa za a sashi da abun kasar da ilimi muka zo muka bincika muka ga cikin kashi 25 kin da zai sa sha ɗaya ne a dakwai fiye da kashi 85 cikin 100 na 'yan kasar Nijar da noma da kiwo suka dogara aka dauki kashi 5 cikin 100 na baitul mali kasa a ce su za a zo a taimaka ma wa'annan mutan kashi shida aka ci cikin kiwon lahiya cikin 100 alhali in ka diba yarjejeniya ce na kasashen afirka akalla a sa kashi goma sha biyar cikin ɗari na baitul malin ƙasa ana son a hada kiwon lahiya kaga wannan abun duka ba a yi shi ba masu kare hakkin yara ƙanana ma ba su tsaya a baya ba wajen wannan gwagwarmaya baya saboda a cewar su gwamnatin ta yi la'akari da bukatun mata da yara kanana ba a wannan kasafi musa sidiku shine shugaban kungiyar konid abin da ya sa muka shiga cikin wannan tahiya tahiya ce wanda ta shahe mu saboda ta shahi yara minista mai kulawa da bunkasan mata da kariyar yara cikin kashi dari ko kashi ɗaya ba shida ko rabi bai samu ba lalle mu masu eh, kare hakkin yara mun ga abun nan bai dace ba mun hito mu nuna bacin mu da mu yarda da wannan abu ba kuma muna yi kira ga ma'aikanta su yi gyaran huska ga wannan kasayin kuɗi. Tuni dai majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da wannan tsarin kasafi abin da ke ba gwamnati damar zartar da shi sai dai shugaban kungiyar kadet son allah dan bashi na ganin dole gwamnatin ta ja da baya daga wannan matsayi mu ba iko muka nema ba amma abin da muke nema a tausaya ma talaka saboda mu talaka mun ka cikin talaka muke kuma incin na da doka ta bamu abin da ya zama to ba gaskiya na ba doka ta tana da shi ba ya ma kun zo kun murkushe eh, kan doka kun maida shi doka to ba ta yiwuwa na shi zan doka tunda doka ta ce ka doki a bi darasi da abubuwan daga zuwa shi komo wadda ka suke zuwa su komo. Gwamnatin ta Nijar ta sha cewa gamsuwa da sahihancin tsarin kasafin na 2018 wajen gudanar da ayyukan jin daɗin rayuwar talakawa ya sa wakilan al'umma a majalisar dokoki amincewa hanyoyin samar da waɗannan kuɗaɗen shiga abinda ke nufin bakin alkalami ya riga ya bushe. to amma gangamin kungiyoyin fafutukar ya lashe takobin tilasta wa hukumomi canza ra'ayi insha Allah za mu sake hutowa sati biyu zuwa sati biyu in ya zama to dole sai mu huto kowace sati in su ki sauraren mu sai mu huta kowace rana mu ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kowane lokaci har ya kai inda su da kansu za su dauki darasi su ja da baya su ce sun wasa wannan abin da suke yi. Da yake bayani a akan cece kucen da tsarin kasafin na 2018 ya haddasa, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki bazu Muhammad a yayin wani taron da jam'iyyar ta gudanar a jiya Asabar ya yi wa jama'a tuni akan gibin da faduwar farashin karfen uranium a kasuwannin duniya ta janyo wa gwamnatin ta Nijar mai fama da matsin tattalin arziki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar ne inda hukumomin ƙasar suka gina wasu cibiyoyi da ake kira gidan manomi waɗanda suka kunshi harkokin noma da kiwo a cikin tsarin nan da aka samar na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar yayin da gidan manomi na Shatimari a jihar Difa ya fara aiki kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Tamar Abari daga birnin Damagaram. A cikin tsarin nan na ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar wato Truazen, gwamnati ta gina a yawancin kananan hukumomi na ƙasar nan gidan manomi ko kuma Maison du Paysan. Tuni kuma wasu daga cikinsu suka fara aiki. shibirlu Malam Kalla magajin gari ne na Shetimari ta jihar Jifa ya kara mana haske kan nasu gidan manomin. Gidan manoma abin da ake nufi manoma abin da ake so zari ake so komi da komi na aikinsu na gona ko na kiwo duk dai abin da zai zai sa bunkasa na karkara ya zo kusa da su kuma isheshe ne ake bukata da gidan don da zan ta taimakon gwamnati kamar wannan magazin ton dubu yake dauka na biyu akwai magazin guda shi abubuwa da za a sa duk abin da ya shafi kiwo wani tusa wani hanguriya wani kulikuli wani magani duka dai wannan shi magazin shi ba musamman akwai magazin guda kamar ton ɗari biyar shi ma zai dauka kuma akwai magazin guda da hannun kwamin da wani furoja na ta mai fasayar da gan muka gaba muka yi. Wannan gidan manomi al'ummar garin ne suke kula da tafiyar da shi. Ba mayar ba yake yake ba wani ba yake yake kwamiti mun sa na talaka tsakanin su an sa kwamiti. Tunda muka fara an sai da kaman ton fiye da kai ya kai ton dubu ma cikin shekarar nan biyu abin da an saida. sai dai magajin garin na shetimari ya ce suna buƙatar a haɗa musu da rediyon karkara ko kuma radio communautaire yadda za su waye kan manomansu da kuma makiyaya. yanzu matsalar namu akwai radio radio communautaire shi ma a cikin kayakin na maison de paysan baya cikin tunda shi ya riga ya maison da paysan yadda yake muna bukata shi ma a maido cikin maison de paysan nan gidan manoma a maida shi nan don mutanen su ba da bayani a muhawara da sauransu dai in an zo mutum sai ya cikin radiyon ya zo ya samu bayani gabcari maburan manomi ne ya nuna farin cikin shi game da kafuwar wannan gidan manomi a wajen su gaskiya mun ji dadin wannan harkan tsarin da aka yi da mun wani muna so sai mun je difa ko kuma wani bin difa ma sai mu rasa sai mun tafi an mana daga zandar wani ne yanzu da yanzu da aka maido gidan manoma nan cikin communication shetimari komi da komi nan muke samun shi kamar su iri su abinci ba sai ka je nesa nemo su ba abincin dabba da na mutum duka an kawo su nan cikin gidan manoma nan muke sayan shi gaskiya mun ji daɗin wannan sai. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A kadaji kai ma ba mara yawa ba mai fitar lazima da girma to ya daina fashe da yanzu na cewa karfe goma na safe ne da minti sha tara hudu na yamma kenan da minti sha tara a birnin na da magaram da abuja da yawundi da kuma injimena na chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar amurka kwanaki kaɗan suka rage wa majalisar dokokin amurka ta sami matsaya kan amincewa da kudaden da za a gudanar da ayyukan ma'aikatan gwamnati kafin wa'adin ranar 19 ga wannan wata na janairu da kudaden da aka ware za su ƙare inda akasin hakan zai iya kaiwa ga rufe ma'aikatan gwamnatin baki ɗaya to sai dai yiwuwar amincewa da kudaden na tafane da wani kudirin doka da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dokoki suka gabatar da ya shafi batun shige da fice a ƙasar ta amurka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan takaddama sunana mahmud lalo a tsakiyar makon nan ne shugaban amurka donald trump ya nuna wasu alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya miƙa kai bori ya hau wajen yunkurin da ake na neman matsaya dangane da samar da doka ta dindindin kan batun shige da ficen baki a amurka shugaba trump ya nuna waɗannan alamu ne yayin wani taro da ya yi da 'yan majalisar dokokin ƙasar da suka hada da dukkan 'yan jam'iyyun da ke majalisar wato democrats da kuma republicans domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi samar da tsaro a kan iyakokin amurka da kare matasan bakin da ba su da takaddun izinin zama da bakin hauren da ke tasowa daga yanki ɗaya da kuma shirin nan na canki-cankin takardar lottery. I having the Democrats in with Ina ganin yana da matukar mahimmanci mu samu haɗin kan 'yan Democrat a wannan tafiya. Saboda ya kamata a ce wannan ƙuduri ne da zai haɗa kan jam'iyyun biyu. Ya kamata a ce ƙuduri irin wannan ya nuna ƙauna. Tattaunawar shugaba Trump da haɗakar 'yan majalisar ta fi mai da hankali ne kan batun wasu baƙi takwas da suka shiga ƙasar tun suna yara, waɗanda ba su da takardar izinin zama. amma kuma suke samun kare wani shiri da ake wa lakabi da daka wanda ya musu katanga da duk wani shiri na mai da su kasashensu amma a shekarar da ta gabata trump ya kawo ƙarshen wannan shiri na daka sannan a ranar litinin din nan ya kawo ƙarshen wani shiri na wucin gadi da ke kare 'yan ƙasar el salvador daga mai da su zuwa ƙasarsu har ila yau shugaban na amurka yana so ya kawo ƙarshen shirin canke-canken nan na visa lottery wanda ke ba da dama a zaɓo wasu mutane daga sassan duniya a basu takardun izinin zama a nan amurka to amma a ranar talatar da ta gabata shugaba trump ya nuna alamun cewa zai sassauta matsayarsa domin a samu madafa kan kudirin na yunkurin samar da doka ta dindindin game da shige da fice a nan amurka ya kamata ce kudiri irin wannan ya zamanto wanda zai iya kawo ƙarshen kwararar mutane daga wani yanki zuwa amurka Irin wannan ƙaurar na janyo mana mutane da ke da wasu buƙatu, kuma haka baya mana daɗi, saboda ba mana adalci ba. Kuma na san cewa mutane da dama a wannan ɗakin, ko da yake ba zan ari bakin wani in ci masa albasa ba, amma na san da yawa daga cikinku kuna so a kawo ƙarshen kwararar baƙi mai ɗorewa. Sai dai wannan tsari da shugaba Trump da Amurkawa da dama ke kira chain migration a turance, wato kwararar baƙi daga wani yanki babu ƙaƙƙautawa shi wasu ke kira kokarin da bakin hauren da suka shigo amurka ke yi na kawo 'yan uwansu da suka baro a baya 'yan demokrat dai suna nuna adawa da kawo karshen shirin na daka ko da yake sun fice daga taron suna masu cewa za a samu mafita sanata robert menendez dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar jihar new jersey a bangaren 'yan democrat ina ganin shugaban yana so ne ya samu matsaya yanzu ya rage a gani ko hakan za ta yiwu amma ina ganin abin mai yiwuwa ne. To sai dai ya zama kusan dole shi shugaba Trump ya samu hanyar da zai faranta wa masu tsatsauran ra'ayi a majalisar dokokin waɗanda suka sa shi a gaba har sai ya cika alkawuran da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Steve King ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican wanda ke wakiltar jihar Iowa. Ya sha nanata cewa zai kawo ƙarshen shirin daka. A zahiri ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen shirin a ranar biyar ga watan Maris ɗin wannan shekarar. Amma duk da haka, yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi musaya da wasu jerin shirye-shiryen shige da ficen baki. Shirye shugaba Trump ya nuna cewa an kusa cimma matsaya kan shirin yin garan bawul ga bangaren shige da ficen na baki. Ba mu da nisa da samun cikakken garan bawul ga bangaren shige da fice. amma idan ana so abin yi tsamari a shirye nake na fuskanci duk wata suka. Har ila yau shugaba Trump ya zaku ya ga cewa an gina katanga akan iyakar kudancin Amurka domin ya cika ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ya a lokacin yakin neman zaɓe. Wannan batu kuma na ɗaya daga cikin batutuwan da ake tattaunawa kan shirin samar da cikakken tsaro akan iyakokin Amurka. Sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa wannan takaddama ba san inda za ta kaya ba har sai zuwa nan da mako mai zuwa. masu aro da kama kawo karshen shirin namu na duniyar amurka sai wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da zalatika hawk da catherine gibson da suka haɗa ainihin rahoton mahmud lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana sakon farko ya fito ne daga amadu manaja bauchi unguwar karofin madaki murya amurka ku bani dama ne kira ga shugaba buhari da ya dauki matakin ba sani ba sabo akan wannan matsala ta man fetur akan ministan man fetur da shugaban nnpc ko da kuwa matakin zai kai ga korarsu ne daga mukamansu domin 'yan najeriya na shan azaba kan magana ta man fetur ni a ra'ayina bai kamata gwamnatin najeriya ta ci gaba da tsare jagoran mabiya shi a sheikh ibrahim alzazzaki ba kasancewar idan har gwamnati za ta iya sakin nnamdi kanu da ke barazana ga tsaro da kuma ɗorewar najeriya a matsayin ƙasa ɗaya wannan saƙo ne daga mahmud saliu ƙauren namo da jihar zamfara sai saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe a najeriya Assalamu alaikum biyu Hausa tabbas bayyana shugaban 'yan shi'a a Najeriya wato a baina jama'a ya kore duk wani shakku ko jita-jitan mutuwarsa da fatan 'yan najeriya za su guji yada labaran karya waɗanda ba su da tushe ballantana makama ina kira ga dukkanin jami'an tsaron jihohin benue kaduna da rivers da sauran jihohin da ake yawan samun tashin hankali da ke laƙume ɗimbin rayuka da dukiyoyi da su miƙe tsaye domin kawo ƙarshen ɗaukar doka a hannu da wasu al'ummomi na waɗannan jihohi ke yi wannan saƙo ne daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi ali usman taka lafiya a birnin kebbi sai sakon muhammad chindo wanda ya fito daga unguwar karfin madaki a abocin tarayyar najeriya salam ya hausa tabbas bayyanar shugaban 'yan mazhabar shi'a malam ibrahim Shekh azazzaki ta yi daidai da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace da shi don kawo ƙarshen wannan zanga-zanga na mabiyansa da mabiyansa ke yi Assalamu alaikum biyar Hausa in ji Buhari Haya Nguru da Adamu Habu Umar Yanga. Hakikanin gaskiya ba ma jin daɗin yadda ake fama da rikicin makiyaya da manoma a wasu jihohin ƙasarmu Najeriya. Don haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta mai da hankali wajen gano bakin zaren warware wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai su dare. Assalamu alaikum biyar Hausa ba shakka bayyana Sheikh zazzaki a gaban 'yan jaridu da kuma takaitaccen bayanin da ya gabatar a jiya Asabar a Abuja. Ya tabbatar da cewa shugaban yana raye kuma yana samun lafiya da fatar jama'a za su rinka kaucewa jita-jita sabo ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. to yanzu kuma sai labarai a takaice yanzu haka dai an buɗe wasu bakin iyakokin najeriya da kamaru da a kulle sakamakon rikicin boko haram da ya addabi waɗannan wuraren yanzu kasuwanci da ake gudanarwa a bakin iyakokin waɗannan ƙasashe ya fara farfadowa hawa kuma sojojin ƙasashe daban-daban da ke aiki a waɗannan wurare suna sintiri domin kare matafiya su ma matafiya sun fara samun ƙwarin gwiwa jami'a mai mulki a kasar liberia ta ce ta kori shugaban kasar mai shirin ajiye mulki kwanan nan wato ellen johnson salib daga jam'iyyar jam'iyyar ta ce ta yi haka ne domin ta ki ta wa mataimakin shugaban kasa baya joseph bukai wanda ya tsaya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jami'ar a zaben da aka kammala a kwanan nan bukai da shi ne mataimakin shugaban kasa a ƙarƙashin jagorancin shugaba salif har na tsawon shekaru goma sha biyu ƙungiyoyi da jami'in siyasa a kasar tunisia suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga yau lahadi bayan wanda aka kwashe tsawon sati guda ana yi a babban birnin kasar da ma wasu sauran kasashen arewacin afirka dalilin hakan kuwa shine yadda harkokin rayuwa na yau da kullun da ke nasaba da tattalin arzikin na waɗannan kasashe suka lalace yau lahadi ita ce ranar tunawa da cika shekaru bakwai da aka samu ire-iren waɗannan tashe-tashen hankulan da haifar da zanga-zanga kusan daukacin kasashen larabawa masu sauraro wannan shine shirin mu na karshe a lahadi a jerin shirye-shiryen da za mu kawo muku sai kuma gobe don allah ya kai mu za ku ji wata tawagar aiki mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe ke na agogon ghana amma kafin nan za a iya zuwa shafukan mu domin kallon hotuna da ma labarai cikin bidiyo yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya ne gabatarwa da kuma ciwa hero diodone da ya shirya wannan shiri gaba ɗayansa sai injinan mu al santos mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen wasu na murya amurka